tuni wannan matsala ta rashin kuɗi da kuma tsadar rayuwa ta soma tilasta magidanta guduwa suna barin iyalansu a jihar Adamawan batun da yanzu ma ke kara barazana ga rayuwar ma'aurata na baba nan mako shine ace wanda wani magidanci malam Muhammad yi biyo bayan haifa masa yan uku da matarsa ta yi da yanzu haka ke kwance a asibitin ƙwararru tare da jariran da ta haifa cikin wani mawuyacin hali malama Maryam ita ce matar da ta haihu ta ko bai min halin da suke ciki a yanzu tare da jarirai uku na ta haifan. Saloli na dai ban da shi kuma ina cikin rashin lafiya kuma yara abun da za su sha madara babu kuma ba mu da karfin saya abun da ya dace in ci kuma tun da na aihun nan gaskiya ban ci ba ina son taimako don Allah taimaka min eh na gaya masa ce min zai dawo kwanan nan zai nemo kuɗi a yara kan ba matsala sai dai matsalan guda ɗaya ne maganan abun da za su sha madara eh kuɗin da yawa ba mu da karfin saya kuma nono baya isan su sam sam ma baya isan su bille ban da lafiyan nan nono babu yanzu dai likitoci da kuma jami'an asibiti ne ma ke taimakawa maryam wajen kula da waɗannan jarirai mrs olivia ahmad da na ba na kuwa jami'an da ke tallafawan So you can see that it is not often. ta ce lalle ba kasafai muke samun irin wannan haihuwa ba wani lokaci sau ɗaya ko biyu a shekara in ko ya yawa ne masu uku gaskiya ba sauki domin ko jariri guda ne mace ta haifa ai akwai wuya balantana ma a ce jarirai uku a lokaci guda ba ka gashi sa mata ke fama da rashin kuzari ba ga rashin isasshen abincin gina jiki kuma gashi mijinta ba a gan shi ba ya sulale ai ya kamata gwamnati ta taimakawa irin waɗannan mata because it is to sai dai kuma yayin da Maryam ma ke kokawa ita ko madam feshin david wata yar kabilar ibo da ita ma ta samu irin wannan karuwa na yaya uku a take a makonni biyu da suka gabata wanda ko kusan anguwa ɗaya ma suke da maryam ta ce duk da halin da suke ciki ta hi it's very difficult for us kai haihuwar yan uku da wuya domin fa sai an zage dantse a ko na sayan kunzugun yaro wato pampers na mana wuya gashi babu kuɗi kuma kaya tsada a kasuwa sai abin fa ba sauki there is no enough money to be continue with milk every day like that na dai kokarin ji ta bakin kwamishinan harkokin mata da kuma walwalan jama'a na jihar Adama Alhaji Aliyu Tola to amma haka ta fa bata cimma ruwa ba har zuwa lokacin da nake cillo da wannan rahoto to sai dai kuma tuni ma jama'a suka soma mai da matani game da abin da ke faruwa a yanzu ba wanda zai haifi 'ya'ya guda uku wani irin wannan albarka ya faru da same shi a gidan shi a ce ya tsallaka ya bar su sai dai illa iyaka kawai matsala na tattalin arziki da yake ganin ya zai kula da su da dai sauransu to amma kuma a bangaren na gani ya manta ya manta da tawakkali da ya miƙa wuya ga Allah da Allah ya mishi komai da farko dai zamu ce wannan yana ga wa duniya cewa akwai wani yanayi da kasan mu take ciki Najeriya wanda yana ganin wadda ya riga ya samu kafin wannan hukuma ya ya kare da su wannan kaɗai ya isa shugabannin mu su sani ya kamata su kawo ɗauki ma talakawan da suke kasan mu najeriya don ko duk abin da ya juya duk ƙuran da ya tashi akan talaka yake sauka ko da yake allah baya ba mutum abin da ya fi sa. a najeriya da ma wasu sassa da dama na kasashen afirka rayuwa rayuwar jama'a ke fama da shi sakamakon matsalar tattalin arziki matsala ce da kusan ta zama tsumagiyar kan hanya fadi yaro fadi babba ibrahim abdul aziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya